This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata. 19 ga watan Nuwamba shekarar hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Maryam ba mu kanar labarai. ana sa ran kwamitin ladabtarwa na majalisar wakilan amurka zai gana gobe laraba domin yanke shawara akan ko ya fitar da rahoton bincikensa akan tsohon dan majalisa matt gates ko a'a wanda shugaban kasa mai jiran gado donald trump ya zaɓe shi don zama babban lauyan kasar a sabuwar gwamnatinsa wakilan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da suka hada da amurka da birtaniya sun buƙaci a kai ƙarin agajin jin kai ga falasɗinawa farar hula a gaza ba tare da bata lokaci ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi watsi da wasu sabbin zarge-zarge da rasha ta yi na cewa amurka na sa yakin da ake yi a ukraine mai da yankin wani wuri mai hadarin gaske to kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a cewa babban bankin duniya ya bankaɗo wani gagarumin cin hanci da rashawa a fannin ruwan sha a najeriya lamarin da masana ke cewa wannan rahoto da ya fito daga babban bankin duniya bai ba mu mamaki ba la da ma jaddada irin wato rahotanni da zargi zargin da ake ta fama da su a najeriya haka kuma za a ji cewa rashin samun dawwammiyar wutar lantarki a najeriya ya sa masu da sauran mutane koma amfani da fasahar hasken rana ta sola gaba ɗaya yanzu a duniya a ita harkar wutar sola ta zamanto ita ce a kan gaba wajen sauƙi To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin kamar kowace safiyar talata yau ma muna dauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo muku ci gaban muhawara kan zaben Ghana mai zuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran kwamitin ladabtarwa na Majalisar Wakilan Amurka zai gana gobe Laraba. domin yanke shawara akan ko ya fitar da rahoton bincikensa akan tsohon dan majalisa Matt Gaetz ko a'a wanda aka zarga da yin lalata da kuma amfani da miyagun kwayoyi kafin shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓe shi don zama babban lauyan kasar a sabuwar gwamnatinsa. sanatocin amurka da yawa 'yan democrat da na republican na neman a fitar da rahoton domin duba cikakken bayani a kan gates yayin da suke sauke nauyin da ya rataya a wuyansu bisa ga kundin tsarin mulkin kasar na tabbatarwa ko kuma kin amincewa da wanda sabon shugaban kasa ya zaba a majalisar ministocinsa A ranar Laraba da ta gabata ne Trump ya zaɓi Gates mai shekaru 42 da ke wakiltar jihar Florida a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wanda ya kwashe shekaru takwas a matsayin ɗan majalisa don ya zama babban jami'i a hukumar shari'a ƙasar. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan naɗin Gates ya yi murabus daga majalisa duk da cewa an sake zaben shi don wa'adi karo na biyar. marabus ɗin da ya yi ya kawo ƙarshen binciken da kwamitin ladabtarwar majalisar ke yi wanda ya kusa kammaluwa. wakilan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da suka hada da amurka da birtaniya sun buƙaci a kai ƙarin agajin jin kai ga falasɗinawa farar hula a gaza ba tare da ɓata lokaci ba inda suka yi gargaɗin cewa yanayin jin kai na ƙara taɓarɓarewa a yankin a halin da ake ciki amurka ta gargaɗi turkiyya a jiya litinin a kan kada ta sauke wato kada ta karɓi bakuncin shugabannin ƙungiyar hamas tana mai cewa ba za a ci gaba da yin tafiya kamar yadda ake yi ba tunda amurka ta ayyana ƙungiyar a matsayin ta ta'addanci rahotanni daga kafafen yada labarai da yawa sun nuna cewa wasu manyan jami'an kungiyar hamas da ke wajen gaza sun je turkiya a 'yan kwanakin nan bayan da aka nemi su fice daga kasar qatar Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi watsi da wasu sabbin zarge-zarge da Rasha ta yi na cewa Amurka na sa yakin da ake yi a Ukraine mai da yankin wani wuri mai hadarin gaske a matsayin munanan kalamai da hankali ba zai dauka ba, inda ta yi Allah wadai da Moscow da kuma kasashe abokan hulɗarta saboda ruruta wutar rikicin. A jiya Litinin jami'an tsaron Amurka sun isa tabbatar da rahotannin da kafafen yada labarai suka fidda da ke cewa shugaban kasar Joe Biden ya yanke shawarar barin Kiev ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Washington ta bata don kai hari cikin kasar Rasha. Amma sun ce Rasha ba ta da dalilin yin wani korafi. da take amsa tambaya daga muryar amurka mataimakiyar sakatariyar yada labaran ma'aikatar pentagon sabrina singh ta ce abin da ke kara ruruta wutar rikicin shine yadda sojojin Kuriya ta arewa suka shiga faɗan yanzu haka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To ina jima kaɗan Maryam za ta sake da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan babban bankin duniya ya bankaɗo wani gagarumin cin hanci da rashawa kan sha'anin ruwan sha a Najeriya. Inda kuɗaɗe da dama suka yi sama ko ƙasa a wani babban aikin samar da ruwa ga 'yan Najeriya. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lami Abubakar Sokoto ya haɗu man da wannan rahoton. Babban bankin duniya ya bankaɗo wani ƙasaitaccen cin hanci da rashawa da ya wakana a ƙasar kan wani babban aikin samar da ruwan sha ga 'yan Najeriya wanda ta haɗo da kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka miliyan 32. haka kuma babban bankin na duniya ya ce har yau har gobe ma'aikatar ruwa ta ƙasa bata iya cewa komai ba dangane da cikakken bayani kan inda waɗannan makudan dalolin amurka suka shiga kan haka ne ya sa na tuntuɓi dabta awon musa rafsanjani ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke hana cin hanci da rashawa a ƙasar ya ce to wannan rahoto da ya fito daga bambancin duniya na lamuni bai ba mu mamaki ba la da ma jaddada irin wato rahotanni da zarge-zargen da ake ta fama da su a najeriya akan yadda ake cin hanci da rashawa kuma eh, in yi wa waɗanda suke da hannu a kai wani hukunci ko illa ma dai kawai eh, ana mai da abin kamar ba wani abin wani abu ba saboda haka mu bai bamu mamaki ba rahotanni da muke ta fito da su da kuma zarge-zarge da jama'a suke ta yi eh, wannan rahoto ya da bayyanar da gaskiyar al'amari kan dai matsalolin ruwa a najeriya wanda suka addabi sassan kasar ta najeriya sakamakon cin hanci da rashawa 'yan najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu Wannan yana cewa ne sunana Ambud Daniel uh, ya ce dangane da matsalolin ruwan sha a Najeriya abin takaici ne domin kuwa mu a yankin ahoda da ke jihar riba ba mu da ruwan sha kullum sai mun sai ruwa abin da ke faruwa dai yanzu abin takaici ne kuma rahoton da babban bankin duniya ya bayar ga dukkan alamu akwai kamshin gaskiya a ciki na yin ko ƙasa ko sama da makudan dalolin amurka muna kira da hukumomi da su ɗauki matakai kuma su gaugauta binciko inda aka yi da waɗannan kudaden domin ba ma samun ruwa shi kuwa wannan ya ce in fact you are really suffering sometimes we buy a jerrycan of water for more than 200 naira per jerrycan can you imagine cewa ne matsalar ruwan sha babban al'amari ne da ya shafe mu a jihar delta domin ba mu samun ruwan sha kuma wannan abu na faruwa ne sakamakon cin hanci da rashawa da ya dabaibaye kasar babban bankin duniya dai ya ɗauko hanya kuma ya kamata hukumomi a gudanar da bincike domin gano inda aka yi da kudaden 'yan najeriya uh, even the neighboring area there's no water at all we are looking for water there's no water ne sunana esther daniel ta ce mu da muke zaune a gabar ruwan boni a jihar rivers ba ma samun ruwan sha kuma ba mu ga ruwa ba sannan muna kashe makudan kuɗi yayin neman ruwan sha kuma ni a gani na cin hanci da rashawa ya riga ya mamaye harkar samar da ruwa a sassa daban-daban na najeriya muna kira ga hukumomi da su sauya manufofi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya to a gaida lamido abubakar sakkwato har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam tare da kashi na biyu na labaran duniya Jakadan Amurka na musamman a Sudan a karon farko ya kai ziyara a kasar da ke nahiyar Afirka a jiya Litinin da neman ƙarin tallafin jin kai ga miliyoyin mutanen da ke bukata da kuma kawo ƙarshen mummunan yakin da ake gwabzawa. Tom Periol, wanda aka nada a matsayin jakadan Amurka na musamman a Sudan a watan Fabrairu ya kai ziyara garin Port Sudan da ke gabar tekun Bahar Maliya inda shalkwatar gwamnatin rundunar sojan kasar take. Wannan dai ita ce ziyarar farko da wani babban jami'in Amurka ya kai ƙasar tun bayan barkewar yakin da ake gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da kuma na dakarun RSF a watan Afrilun shekarar 2023 kuma an kwashe jami'an ofishin jakadancin Amurka da daga babban birnin kasar. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ba da rahoton cewa mayakan sa kai sun yi wa wani ayarin motocin sojoji kwantan bauna a kusa da kan iyakar kasar da Afghanistan inda suka kashe sojoji a akalla takwas. An kai harin ne a yankin Haiba da ke lardin Haiba Pakhtunkhwa mai fama da rikice-rikice inda aka auna sojoji da ke komawa sansaninsu bayan wani samamai da suka kai akan mayakan. Harin dai ya yi sanadin raunata akalla sojoji uku ɗaya daga cikinsu na cikin cikin mawuyacin hali a cewar jami'an tsaro da yawa jami'an sun yi magana da muryar amurka ne bisa sharaɗin a sakaye sunansu saboda ba su da izinin ba manema labarai cikakken bayani game da lamarin rahotanni sun ce a rangamar da ta biyo baya ta kuma yi sanadin mutuwar maharan da yawa nan take dai bangaren yada labarai na rundunar sojan pakistan bai mai da martani game da mummunan harin ko kuma rayukan da aka rasa ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a watannin baya-bayan nan al'amarin samar da lantarki a najeriya ya ƙara taɓarewa bayan da babban layin wutar lantarki na ƙasa yi ta lalacewa wannan lamari ya tilasta masu sana'o'i da magidanta da dama kuma amfani da sola wato wutar lantarki da ake samu daga hasken rana wakilin murya amurka alhassan bala na ɗauke da wannan rahoton daga abuja kamfanin sarrafa nono da madarar shanu na sabore da ke jihar adamawa na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da suka koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola saboda matsalar wutar lantarki da tsadar man diesel a najeriya matsalar wutar lantarki dai za a iya cewa ta ƙara kamari ne a wannan shekarar kasancewar turaken raba wutar ƙasar suka durkushe sama da sau goma sha biyu a cikin wannan shekarar kadai shugaban kamfanin sabore aminu inyako ya ce koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola ya zama dole domin rashin tabbacin wutar lantarki um, ya ce mu anan kamfanin muna bukatar a ce na'urorin sanyi suna aiki kowane lokaci kuma babu tsayayyar wuta a najeriya sannan idan muka ce za mu yi amfani da dizal kashe kudin zai yi yawa ba za mu iya ba gaskiya bankin duniya da ya ce akalla kashi 47 na 'yan najeriya ba sa samun lantarki gaba daya daga tashar rarraba wutar lantarki da ake kira national grid a yayin da waɗanda suke samun wutar su ma suna fama da ɗaukewarta akai-akai wanda bankin ya ce wannan karancin wutar ya haddasa wa ƙasa asarar kuɗi sama da dala biliyan 28 saboda rashin tabbacin wutar lantarkin wasu masu ƙananan sana'o'i ma sun koma amfani da lantarki daga hasken rana wato sola wasu kan iya sai da kayan gaba ɗaya complete na janareto da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki kamar misali teloli haka sun fi irin wa'annan. magidanta ma ba a bar a baya ba wanda sannan a hankali gidaje ke sanya tirakuna na sola domin daina zama cikin duhu dole na ci gaba da amfani da sola in ka saki solan kuma wutar nefa ta zo ta koma fa tun shekara da shekaru ake ta magana nefa nan nefa nan da sauransu to gashi kuma har yanzu ba abin da ya wakana Lawal Lawal masani ne kuma mai sharhi kan harkokin wutar lantarki a Najeriya ya bayyana rashin canza tsoffin kayan rarraba wuta da kuma tsaro a matsayin su ne jigon ci gaba da samun matsalar wanda ya sa dole mutane su koma sola. Ɗan adam yanzu gaba ɗaya rayuwa ya ta'allaka kan abubuwa na na'urar lantarki. Tun daga waya zuwa kayan aski zuwa nika zuwa dinkin keke zuwa duk wani masana'anta da ka sani. so mutane a ganin cewa babu wutar lantarki daga ita kamfanin lantarki ta ƙasa shine suke wa kansu wani replacement na wutar da za su yi amfani da amma kakkamanta gaba ɗaya yanzu a duniya ita harkar wutar sola ta zamanto ita ce a kan gaba wajen sauki. Hukumomin harkar wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da yi wa 'yan kasar alkawuran ba su wutar lantarki yadda ya kamata duk da matsalolin da sashen ke fama da shi. Alhassan Bala, Abuja, Najeriya. To a gaida Alhassan Bala, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku ijin mu ta wato tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu dai a nan Washington DC agogon na cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. Garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi wa ba biya su yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin president muhammad da lokacin mahmud bahumiya kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jikiki Jama'a sannan ku da huta barkamu da wannan lokaci kuma muna muku marhaban lalle ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya idan Allah ya nan da kwanaki ashirin wato ran bakwai ga watan Disamba na mai zuwa mutanen kasar Ghana za su fito su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi sabon shugaba wanda zai mai gurbin shugaba mai barin gado wato shugaba na na akufa ado wanda zai sauka a cikin watan janairu bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na mulki. a wannan ranar ta bakwai ga watan disamba zaɓuɓɓuka guda biyu za a gudanar a ghana na farko za a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da 'yan takara guda goma sha biyu sannan kuma za a yi zaɓin 'yan majalisun dokoki wanda mazaɓu 275 za su zaɓi wakilan nasu to duk da cewa mutane goma sha biyu ke takarar kujerar shugaban kasa a ghana din an fi mai da hankali ne akan mutane biyu wato mataimakin shugaban kasa na yanzu mahmudu bawumiya na jam'iyya mai mulki ta npp da kuma tsohon shugaban ghana wato john ramani mahama na jam'iyyar ndc a ƙashin gaskiya yau don ka dubi tarihin ghana ma ka ga cewa tun lokacin da aka dawo siyasa a shekarar 1992 'yan takarar waɗannan jam'iyyun guda biyu kawai na ndc da npp ne suke cin zaɓen shugaban ƙasa to a wannan karo kamar da muka ce mahmudu miya na jam'iyyar npp wanda shine yake zaman mataimakin shugaban ƙasa tun shekaru takwas da suka gabata zai iya yin abin tarihi idan allah ya saci wannan zaɓe domin zai zama shine musulmi na farko a ƙasar ghana da ya taɓa zama shugaban ƙasa shi ma john dramani muhammad zai yi tarihi idan ya lashe zaben nan domin zai yi abin da donald trump ya yi a amurka zai zama shugaban da ya je ya kuma sake dawowa shi ne muhammad ya yi mulkin shekaru hudu da rabi ne daga shekarar 2012 har zuwa 2016 lokacin da aka hada shi da kasa a zaben. kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu yau bari mu juri ra'ayoyin wasu 'yan gane masu jefa kuri'a kan zaben. sunana abubakar ismail hamza a kira ghana to jama'a ni dai a nawa gani dai insha allahu his excellency dr alhaji mahmudu baumia zai lashe zaɓen ga um, ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe gaskiya ne gari ya yi ƙarfi kuma gari ya yi karfi ba gane kawai ba ne duniya duka ne ta yi karfi kuma kowa ya san da haka eh, in ka duba dan takarar jam'i'ar ndc john dramani muhammad bai da wani policies da yake kawowa yake kamfe da shi sai dai gari ya yi karfi to yana ma cewa gari ya yi karfi wani abu zai kawo na magance gari ya yi karfi ba ka jin yana kawo wani solution koko wani mafita bisa wannan sunana hajiya hajara kuma ina a kira ghana ni a gani na dai wanda nake ga zai ci zaɓen nan to ina ganin john muhammad shi zai ci zaɓen nan saboda yanayin tsadar rayuwa yanzu yadda ya zama don gaskiya zaman shi wannan tsohon shugaba da bai sauka ba tukun tun da ya zo da to mutan gane kowa na kuka da lamarin rayuwa yau kuma shi kuma wannan jama'a lokacin shi alhamdulillah sai da sayarwa ana ganin kai ana samun kuɗi kuma kowa na cikin wadata daidai gwargwado don da wannan kuma ya zo gashi na eh, lamarin ya yi muna ƙarfi shi sa to ni dai a nawa gani dai ina ga Muhammad shi zai nasara kan wannan zabe haka ne to a cikin kashi na biyu na wannan muhawarar da muke dangane da wannan zaɓe din wace wakilin mana gane ridwan abbas ya shirya mana tsakanin jami'an watsa labarai guda biyu na jam'iyyun nan biyu wato usman abdu na jam'iyyar npp da kuma jibrin maestro na jam'iyyar ndc za mu taɓa abubuwa da dama da za su hada da ƙoƙarin da gwamnatin ndc a ƙarƙashin shi tsohon shugaba muhammad ta yi na ba da ruwa da wuta kyauta me yasa jam'iyyar npp ta yanzu ta kasa ci gaba da wannan manufa taɓa ba ta da ɓata lokaci ba bismillah malamai. Ehm, sun ba mu ruwa firi kyauta ba a biya lantarki haka sun ka kagan me za ce akwai akwai waɗanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na npp diwo ma sun bar fari wannan magana Sabu mi da lokacin aka ce kamar ba aya use ruwa free da electricity free na mm. kaga mutane ma ka city ma suna wanka ruwa ka an ce free ne then the minister of eh, information uh, eh, kojon kurman pom mm. kan abin ga join news ya fari kamar ba then it was free now you have to pay ana bin alwayo su yi mutane kariya ana biyan mm. ana biyan wannan kudin nan mm. saboda minista ma ya ce kamar lokacin nan free ne amma yanzu ku biya then it was free but now <laughs> saboda yes it, it is on join kai ka guri kure zuwa kanga then information minister ko ko don ko the videos na duka na yana na saboda ko mm. ana biya wannan kudi isa yanzu kanga wanda zai je as a MPP communicator yi wannan maganar nan wannan mutum bai san kaman ba ga abin da ke cikin ba ya mace ya revise ne <laughs> yanzu aka ga batun sanin kudi amar mun san cewa kaman president mahama hmm. ko dan ndc ba su yi tattalin arziki ba ne su suka zo ba yadda za a yi ma a je imf hmm. yanzu ina muke yanzu togo covid ya zo wurin benin covid ya zo la cote d'ivoire amma in ka je wurin su inflation da sa ni abinci da komi na gasa ka tambaye mu da kanmu kaman ba wanda suka ce sun yanna menene dalilin da suke alwaya muke cikin ga to kai ko a matsayin ko opposition me kuke gani shine dalilin wannan dalilin nan ne abin ga eh, kaza akwai evidence cewa kamar lokacin kudin covid na eh. akwai dan da is a power so vice chairman vice chairwoman wata mata kuma mpp candidate na mm-hmm. eh, sanarigu wai kudin na an raba musu ne da video audio nan na ko ina kudin covid na an raba musu ne ta faɗi clear is on tape kaba ta ko amma kudaden da suka kawo alwayo wannan kasan president mahama ya bada alkawari cewa kamar in Allah ya dawo da shi lafiya an investigate wannan covid expenditure na hmm. bayan wannan kuma alwaye ka san kamar ciwon da ya wuce na national health abin ga uh, world health organization sun declare kamar yanzu covid ya wuce ko amma alwaye muna biyan wannan haraji covid levy ka tambayin kamar wannan kudi covid levy ne me ya ka yi da shi ah. so inda muke ga abin da zamu faɗi ne sun kasa su zo su ba mutane ankuri amma muna yi mutane gana alkawali ba wai threat ba ne wanga promise ne kamar duk abin da aka zarge su duka muka zo ko an wanda ke cikin ya gaya ma abin da wana Osman dan wana ne amma duk abin da ake fadi wanga duka ku da dinga batun covid batun economy yadda ake lalace kudin mun ga duka muka zo in dai kun annu suna cikin ne shi da doka su har shi dan wannan haka eh su doka ya su doka bare bare ba ka finally finally finally finally finally finally abeg now finally lokacin president mahama bank of ghana ya yi riba ma har ya gina hospital bank of ghana hospital amma da ku fadu kudaden suka samu har bank of ghana ya yi resi kudi ya yi loss 70 billion a tunan garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi wa ba a biya su garin ga muka ce gana mun ta covid o ba a karbi wani aiki amma da nake magana yanzu ala covid amma ana karbar mutane aiki garin ga muke ba wani ma aika da shiga ga ce aiki ba biya shi ba sai barawa kamar tattalin arziki da ake yin garin ga yana da kyau ba taba yin wani ya ce ma kamar ya aiki ba biya shi ba gani a yanzu hakan ga yanzu ma mun kawo free SHS ma yara na zuwa school free duka ana bugawa schools da aka build roads da muka yi garin ga ba taba yin wani ba ba abin da suka fi mu yi na compare mu biyu na ba abin da suka fi mu kana so samu lokaci ba da shi mu gwada ayyuka na wasu shi ma gwada ayyuka na ga lokacin nan shi ne ce ma kamar <laughs> free SHS da muka kawo <laughs> eh. suka ce muna ba ya yi 419 mun ga an yi da in ka te mu gidaje goma ka samu gida uku ka rike yadda su amma yanzu kala gidan nan ma akwai alhassan da fuseni an ce ma fuseni kamar ta zamna gida alhassan ya su mm. domin ba kudi amma yanzu fuseni na zuwa su alhassan na zuwa su shekara kamar gwamnatin da ya san kamar in dai yaran su samu education da kawai tanye su ke ga kada ba school da aka yi aka yi up mun ba zongo zongo development fund domin san abin ga ayyukan da za su tanye mu da shi mm. ka gani da Allah dai abin shi suka ce muna kaman suka ce da mataimakin shugaban kasa kana ila walan banza ne mm, baya doke shi baya doke shi eh, da Allah dai gwada musu ikon shi shi bara ka doke shi kowane mutumin zango ya gan abin da fiye sai ce sai mai kowane mutumin zango ya dole ya zamna gidan shi ya renew national health insurance din shi duba national health insurance aka kawo gari ga suka ce baya yi suka gudu parliament shi ya gwada kamar na nan don ga kufado ya san ciwon mu yan garin ga in ka te togo in ka te benin in ka te cote d'ivoire in ka te cameroon da mun san mutanen ga yan france ke su ba kamar mu da an bar mu da amurka su ba mu bane ghana ayyukan da npp suka yi yana da kowa la gani to mun gode ka ji abokin eh, eh, eh, dan takarar npp ba su so su koya abu ne inda mutane suke yi yanzu npp yana magana duka mutane zabura suke fushi suke yin fa saboda kowa ya san inda yake yin su yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin president muhammad da lokacin mahmud bahumiya kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana gigiki kaya karuwa yake yi da zuma maraba aifa suna faɗiwa kamar da suna taimaka mutane a ji yi irin ciwon zuciya kaza kaza na dola ya hau saboda ana neman taimako dola ne komi ya gane gai zuwa kan gani sai free senior high school da ake faɗi wannan kai dan jarida ne makaranta kyauta ba a biyan kuɗi ce ina faɗi ma saboda mu duka muna zo ne mu musulmai ne na'am To a gaishe ku, don Allah ya dawo da mu rana a tewo a ci gaban wannan muhara game da wannan zaɓe. Za mu ji shin gaskiya ne ikirarin da ɗaya daga cikin masu muhawarar nan yi na cewa ba mai bai cika cika alƙawuransa ba, a yake ba da misalai. Sannan kuma a cikin wannan yan takara biyu wannan ne ake ji yana da ƙarfi kuma da fasahar warware matsalolin da Ghana take fuskanta na cin hanci da rashawa da kuma gyaran tattalin arzikinta. to za mu ji aya sai Allah ya kammala na wata yau muna godiya ga shi Ridwan Abbas da shirya mana wannan muhawara da kuma bakin nasa Malam Usman Abdu da kuma Malam Jibrin Maestro a madadin su duka ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington mun baku lafiya to madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice To a takaice ana sa wa kwamitin ladabtarwa na majalisar wakilan amurka zai gana gobe laraba domin yanke shawara akan ko ya fitar da rahoton bincikensa akan tsohon dan majalisa matt gates ko a'a wanda shugaban kasa mai jiran gado donald trump ya zaɓe shi don zama babban lauyan kasar a sabuwar gwamnatinsa. wakilan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da suka hada da amurka da birtaniya sun buƙaci a kai ƙarin agajin jin kai ga Falasɗina farar hula a gaza ba tare da ɓata lokaci ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi watsi da wasu sabbin zarge-zarge da rasha ta yi na cewa amurka na sa yakin da ake yi a ukraine mai da yankin wani wuri mai haɗarin gaske To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirin mu na yanzu sai a tare mamacin shirin an jima kaɗan da hantsi. Kafin mi sallama muna mika saƙon ta'aziyya ga Hajiya Gamba Gumel da dukkan iyalan a ba'ari bisa rasuwar injiniya Ali Baba Gumel wanda Allah ya rasuwa a jiya Litinin. Ubangiji Allah gafarta masa ya kuma baiwa dukkan iyalai da 'yan uwa haƙorin jure rashi. haka ko muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan malam peter buba wanda ya rasu a ranar asabar bayan gajeriyar jinya za a ɗauki gawar shi da karfe 8 na safe yau talata a babban asibitin koyarwa na bauchi a kuma ya addu'o'in jana'iza da karfe 10 na safe a majami'ar ekwa wamban das allah ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman banin dole ta gabatar da shirin da kuma dadi balawi har ma da injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa assalamu alaikum.